taron wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin da za a bi don kaucewa irin illolin da asarar da sauyi yanayi ya haifar wa yankin sahel a tsawon kwanaki uku masanan da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da makiyayan sun soki irin son kan da ƙasashe masu galihu da ke zama musabbabin sauyi yanayi da ƙasashen suka tsinci kansu a ciki ke nunawa wajen tabuka abin da zai rage illolin da sauyi yanayi ke haifarwa a ƙasashe marasa galihu irin na sahel salifu manzo da ke cikin mahalarta taron na ganin akwai buƙatar mayar da ƙasashen sahel babba cibiyar samar da makamashi mai inganci canjin yanayin nan yana da illoli da yawa wanda kasashen mai kamata su yi kuriyari su yi su saboda wanga eh, canjin yanayi yana haddasa barna kwarai don ka kenan in ba a ɗauki ba mataki a sama wannan kullum ambaliya za a yi kuma wahala za a yi kenan dole ƙasashen mu sai sun samu makamashi wanda zai yi aiki za a yi ƙasa cikin jama'a sana aiki da shi kalmo da woma da tun da abin da muke aiki da shi da shine za mu yi aiki da shi yanayi ya sake lokaci ya sake dole abubuwan mu a jikin mu ta sake a cikin nan sahel sun san da banna ce zai yi ya kamata su ɗauki mataki tun da wuri kafin wani lokaci mahalarta taron dai sun buƙaci kuɗin turkiya saboda irin asarar da kasashe yankin sahel suka tabka kamar yadda mai fafutuka a ƙasar mauritania zai da asham ya nunar ya ce mutane a nahiyar afirka dai suna shan wahalar bala'o'i kama daga ambaliyar ruwa gurgusowar hamada zuwa wasu bala'o'i wajibi ne a tsayar da wa'adin bayar da diya na irin wa'annan asarar da wahalu da aka fuskanta makiyaya da suka halarci taron na ganin akwai buƙatar a samar da shawarwari na bai ɗaya wanda za a gabatar wa shugabannin yankin in ji umar yalle shugaban gamayyar ƙungiyoyin makiyaya na arewacin nijar. eh mu ga ganin mu masu ilimi da ƙasashe da sun kawo na sanadi na canjin yanayi muna shi suna taro da yawa na cewa a rage imama yanayi su ga tausan mutane su ga tausan duniya lalle a muka su koma bisa ga alƙawalin da suka ɗoka su rage kawai imama yanayi yannan kuma ya kamata gwamnati gwamnati ya sake wannan kuduri a ƙarshen taron mahalarta taron sun fitar da wani daftari domin jaddada mahimmancin yankin wajen zama muhimmin bangare inda ya kamata a karkata domin samun mafita kan sauyi yanayi da ke addabar duniya hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger